Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Hudu kenan agogon TU da Ghana. Kun kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita goma sha shida. Abdulkadir Haladu Kiyawa. Masu sauraro barka da maraice ga kanin labaran duniyar da muke dauke da su. A Najeriya gwamnatin Kano ta ba da umarnin rushe fadar sarki da ke nasarawa tare da fitar da sarki Amina Ado daga fadar. Kasashen Faransa da Senegal sun yi alkawarin karfafa alakar su ta fuskar diplomasiya, tattalin arziki da kuma siyasa. Dakarun Isra'ila sun ƙara zafafa hare-hare a Gaza yayin da gaba da gaba ke ƙara kasancewa tsakaninsu da Hamas. To yanzu kuma ga labaran. gwamnatin jihar kano ta ba da umarnin rushe fadar sarki da ke unguwar nasarawa inda amina ado bayero yake da zama har ila yau kuma gwamna abba kabir ya baiwa kwamishinan 'yan sanda umarnin fitar da amina ado bayero daga gidan nan take ga karin bayanin da kwamishinan shari'a na jihar barista haruna daidari ya yi wa abubakar isa dan dago umarnin tsohon sarki ya fita daga gidan nasarawa domin gidan gwamnati ne ba gidansa ba ne kuma ba da sahalewar gwamnatin jihar kano ma ya shiga gidan ba wani abu za ku yi gidan ai gyare-gyare ne aka ɗauko za a yi wa gidan masu yawa makuwa ciki da waje domin me saboda dama yana da buƙatar gyare-gyaren to kuma a daidai sai yanzu za ku yi gyare-gyaren sai da wannan lamara suka taso akwai wani lokaci da aikin gwamnati yake tsayawa aikin gwamnati ka iya tasowa a ko da yaushe duk lokacin da gwamnati ta yi niyyar aiwatar da aiki ko a cikin wani irin yanayi ne za ta aiwatar da shi saboda haka ai babu wani abu da za a kawo wanda zai gurɓata tunani game da wannan ai immediately muka ce A jiya ne dai babbar kotun tarayya da ke Kano karkashin mai shari'a Abdullahi Liman ta yanke hukuncin da ya soke dukkan naɗe-naɗen da gwamnan jihar Abba Kabir ya yi a masarautar jihar muddin wannan naɗi an yi shi ne bayan umarnin kotu na fari. Sai dai kotun ta ce ta gamsu da matakan gyaran dokar masarautu da majalisar dokokin kanan ta yi. har yanzu muna Najeriya inda rundunar 'yan sandan jihar bauchi ta tabbatar da mutuwar wani matashi bayan an yi masa dukan kawo kabisa zarginsa da yin batanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a jihar rundunar 'yan sandan ta tabbatar da cewa matashin ya gamu da ajalinsa ne bayan da wasu matasa suka yi masa duka ranar larabar da ta gabata a yankin nasaru da ke karamar hukumar ningi jami'in hulɗa da jama'ar na rundunar muhammad ahmad wakil wanda ya tabbatar da lamarin ya ce rundunar ta yi allah wadai da abin da ya faru tare da jaddada muhimmancin bin doka da oda Ƙungiyar ECOWAS ta baiwa Najeriya tallafin dalar Amurka miliyan ɗaya da dubu tara don ayyukan jin ƙai da suka haɗa da rage raɗaɗin talauci da kuma tallafawa mutanen da ambaliyar ruwa ta gayyara a shekarar 2022. ecowas ta ce za ta miƙa dala miliyan ɗaya ne ga hukumar kula da samar da abinci ta duniya world food program don aiwatar da tallafin yayin da kuma za a damƙa dala dubu ɗari tara a hannun ƙungiyar agaji ta nigeria red cross dauda muhammad babban jami'i ne a hukumar bayar da agaji ta red cross a nigeria mun samo mutum dubu ashirin da ɗaya inda suke zaune a cikin gidaje dubu uku da ɗari biyar a cikin jihohi shida na Najeriya. Jihohin kuwa sun haɗa da Adamawa inda aka zaɓi gida dubu, Kogi gida dubu, Anambra gida ɗari shida, Kebbi gida ɗari hudu, Oyo gida ɗari uku da kuma jihar Rivers wanda take da gida ɗari biyu. Wa'yannan mutane za a tallafa musu ne da abinci domin rage musu raɗaɗin ainihin ambaliyar da ta same su a shekara ta ta 2022 haka zalika akwai kuɗi da za a ba su 91 sai a biyo mu gaba cikin labaran domin jin cikakken rahoto kan tallafin da ecowas din ta ba wa najeriya gwamnatin sojin jamhuriyar niger ta soke lasisin gudanar da aikin kamfanin kasar faransa orano da ke agadas daya daga cikin manyan filayen haƙar ma'adanai a duniya da ya kunshi makamashin uranium nura ado suleiman na ɗauke da ƙarin bayani cikin wata sanarwa da ya fitar kamfanin na'ura Nowo ya ce gwamnatin nijar ta ɗauki matakin soke lasisin nasa ne duk da cewa ya riga ya fara gudanar da ayyuka a filin haƙar makamashin na uranium da ke arewacin ƙasar daga ranar 12 ga watan nan na yuni bayan da ya cika dukkanin sharɗan da mahukunta suka gindaya jim kaɗan bayan juyin mulkin da suka yi a shekarar bara ne dai sojojin nijar suka sha alwashin sake nazarin yarjeniyoyin haƙar ma'adanan da aka baiwa kamfanoni a faɗin ƙasar kan haka ne kuma suka gargaɗin kwace lasisin haƙar uranium a katafaren filin na imuraren muddin ayyukan urano ba su kankama cikinsa ba daga ranar 19 ga watan yunin nan da muke la'akari da cewar an shafa shekara da shekaru da bashi lasisin amma kuma ya gaza fara ayyuka a wajen ƙididdigar ƙwararru dai ta nuna cewar akwai makamashin uranium kimanin tan dubu ɗari biyu shimfiɗe a ƙarƙashin filin haƙar ma'adanai na imraren da ke garin agadas Daga Nijar ɗin sai Burkina Faso inda a jiya Alhamis ne shugaban mulkin sojin Burkina Faso Ibrahim Traore ya bayyana a gidan talabijin na ƙasar inda ya musanta rahotannin da ke cewa an samu rarrabuwar kai a tsakanin sojojin ƙasar bayan wani hari da wasu 'yan ta'adda da ke da alaƙa da alka'ida suka kai inda suka kashe sojoji sama da ɗari a kusa da kan iyaka da Nijar da yake tsokaci a karan farko tun bayan harin Traore bai yi magana kan ikirarin alhakin da wata kungiya mai alaka da alka'ida ta yi ba, sai dai ya ce Burkina Faso ta kaddamar da farmaki bayan harin kuma ta aike da dakaru yankin. Labaran na zuwar muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban kasar Senegal Basiru Dimayo Faye da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron sun tabbatar da ganawar farko a birnin Paris inda suka alkawarta karfafa alakar su da juna. Duk da cewar Senegal da Faransa suna da daɗaɗɗiyar alakar diplomasiya ta fuskar tattalin arziki da siyasa. A yanzu haka shugaba Dimayo Faye ya ce dole a sake nazari shin wannan ganawa tsakanin su akwai wani tasiri da za ta yi tambayar da muka yi wa ɗan jarida kuma masani a fannin siyasar duniya bash m bash daga jihar kano a najeriya to wannan mataki da ya ɗauka kin san bahaushe ya ce mai ɗaki shi ya san inda yake masa yau idan shi shugaba da Faya" ya kalli cewa ya kamata a ce ya kulla wannan dangantaka ta fuskar diflomasiya tsakanin da faransa shi hango abin da ya hango illa iyaka abin da za a kalla a nan zai iya faruwa nan da wasu lokuta menene martani na 'yan kasar senegal da suka zaɓi shugaba da faye a matsayin yakinin da suke gani yana da ƙwanji ta fuskar shugabanci saboda yarintar da yake da ita akan kurucensa abubuwa da waɗannan ya kamata a kalle su inda suke faruwa an ga abin da ya faru da shugaba tuma sankara da burkina faso shi ma ya zama shugaban kasar burkina faso da jajayen sahun shi abin da ya kirari ya ce lokaci ya yi da waɗansu ƙasashe na mace duniya za su daina yi mana cin kashi irin wanda suka saba yi mu za mu tafiyar da gwamnatinmu ba tare ko mun jingina da burtaniya ba mu ba ƙarfin mu kawo. menene makoma a kisan gilla a kai mashi a kenya kuwa wani mutum ya mutu yayin zanga-zangar da ake yi don nuna rashin goyon baya ga kudin haraji da gwamnatin kasar ta yi yunkurin karawa yayin da wasu 200 suka jikkata nasiruddin muhammad na dauke da karin bayani zanga-zangar ta yi sanadin jikkatar mutane sama da ɗari biyu, lamarin da ya faro daga babban birnin ƙasar, nairobi ya ci gaba da bazuwa a sassan ƙasar, inda samarin ke nuna rashin goyon bayan su ga yadda shugaba william ruto ke tafiyar da tattalin arzikin ƙasar da kuma tsadar rayuwa da ake fama da ita A Alhamis, wacce ita ce ranar farko da suka fito don nuna rashin goyon bayan su ga ƙudurin rutu a ƙofar shiga majalisar ƙasar. Daga bisani jami'an tsaro suka fara harba musu barkonan tsohuwa da ruwa don tarwatsa dandazon mutanen. Hukumar da ke sa ido a harkokin 'yan sanda ta tabbatar da mutuwar mutumin ɗan shekaru 29 sakamakon harbin da jami'an tsaro suka yi masa. mai magana da yawun kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international a kenya matthias kinyodi ya kuma tabbatarwa da kamfanin dillancin labaran faransa afp mutuwar matashin mataimakin shugaban sudan ta kudu rick mata ya ce tattaunawar zaman lafiya a makwabciyarta kenya ta saba da yarjejeniyar zaman lafiyar kasar da aka kulla a shekarar 2018 yana mai zargin cewa sabon daftarin yarjejeniyar na da nufin maye gurbin yarjejeniyar zaman lafiyar ta asali a wata wasikar korafi da ya aikewa mai shiga tsakani mataimakin shugaban kasar ya ce daftarin yarjejeniyar yanzu ka iya maye gurbin tsohuwar yarjejeniyar ko kuma yin aiki a saɓe da tsohuwar yarjejeniyar ya ƙara da cewa ya kamata tattaunawar sulhun da da ake yi a halin yanzu da yi daidai da tsohuwar ba wai ta rusa yarjejeniyar asali ba a shekarar 2018 ne tsohon shugaban 'yan tawayen rick mata ya kulla yarjejeniyar zaman lafiya da tsohon shugaban kasar salvakir wadda ta kawo ƙarshen kazamin rikicin da aka kwashe shekaru biyar ana fafatawa wadda ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutum dubu ɗari. Labaran na zuwar muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Dakarun Isra'ila sun kara zafafa hare-hare a zirin Gaza, yayin da gaba da gaba ke kara kasancewa tsakanin su da mayakan Hamas, abinda ya munana gwabzawar ta yau. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da ci gaban labarin. Mazauna yankin sun shaida wa manema labarai cewa da alama dakarun na Isra'ila sun matsa lamba ne don cika burinsu na kwace rafa garin da suka fara yi wa lugudan wuta tun a tsakiyar Mayu. Fayafayen bidiyo sun nuna yadda dakarun na Isra'ila ke amfani da tankokin yaƙi wajen kutsawa zuwa arewaci, kudanci da kuma tsakiyar rafa yayin da jiragen sama da na ruwa ke barin wuta ta ko'ina. Wannan ta tilasta wa jama'a ƙara azama wajen ficewa daga yankin wanda yanzu ya fi ko'ina haɗari a cikin Gaza. Sai dai a wata sanarwa da rundunar sojin Isra'ila ta fitar ta ce matsakaimi wajen hare-haren yau Juma'a ya samo asali ne sakamakon rahotannin sirri da samu kan mayakan Hamas da ke gudanar da wani taro. Isra'ila ta jima tana zargin Rafa da zama matattarar mayakan na Hamas yayin da ta yi ikirarin cewa nan ne kungiyar ke tsare da mutanen da ta yi garkuwa da su. Hukumar kula da 'yan gudun hijirar Falasɗinu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kawo yanzu mutanen da suka rage a Rafa musamman yammacin yankin bai zarce dubu ɗari ba a karan farko cikin shekaru biyar amurka da china sun koma kan teburin tattaunawa akan makaman nukiliya a watan maris inda wakilan china suka shaida wa takwarorinsu na amurka cewa ba za su yi barazanar amfani da makaman nukiliya a kan taiwan ba kamar yadda wasu wakilan amurka biyu da suka halarci ganawar suka shaidawa kamfanin dillancin labaran reuters michael kudusan ya hada mana rahoto a kai wakilan na china sun ba da tabbacin haka ne bayan da takwarorinsu na amurka suka bayyana damuwa a game da yiwuwar china ta yi amfani da makamin nukiliya ko barazanar yin haka muddin ta fuskanci rashin nasara a rikicinta da taiwan david santoro wanda shine ya shirya ganawar ya ce wakilan china sun bayyana cewa suna da yakinin za su yi nasara a yakinsu da taiwan ba ba tare da amfani da makamin nukiliya ba bayanin da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito a karan farko. akasarin mahalarta wannan tattaunawa mai suna track 2 tsoffin jami'an gwamnati ne da malaman jami'o'i waɗanda za su iya yin bayani a kan matsayin gwamnatocinsu amurka ta samu wakilcin wakilai shida ne a wannan taro na yini biyu da ya gudana a ɗakin taro na shanghai hotel wani kakakin ma'aikatar harkokin kasashen wajen amurka ya ce tattaunawar na iya yin tasiri kuma ya ce ma'aikatar bata halarci taron ba amma tana da masaniya a kai china na ɗaukar yankin taiwan mai bin tafarkin mulkin demokaradiyya a matsayin nata ikirarin da gwamnatin yankin ta yi watsi da shi china ta yi barazanar zartar da hukuncin kisa ga 'yan awaran taiwan duk da cewa kotunan kasar ba su da hurumi a yankin da ke ƙarƙashin mulkin demokaradiyya kasar china wadda ke kallon taiwan a matsayin yankinta na ci gaba da nuna ƙiyayyarta ga 'yancin kasar tare da fito da wasu sabbin tsare-tsare tun bayan da sabon shugaban kasar lai shinte ya sha rantsuwar kama aiki a watan da ya gabata sabbin ƙa'idojin sun ce ya kamata kotuna da masu gabatar da ƙara da jami'an tsaron kasar china su hukunta 'yan awara tsarin na taiwan bisa fafutukar raba a kasar taiwan dai ta koka da irin yadda kasar china ke kara matsa mata lamba tun bayan da layi ya lashe zaɓe a watan janairu jami'an hukumar aikin ceto ruwa a ta ruwan spain ta ce wani jirgin ruwan shakatawa ya kubatar da bakin haure 68 tare da gano gawarwakin mutane biyar a cikin wani kwale-kwalen kamun kifi daga tsibirin canary da ke tekun atlanta a wata sanarwa da hukumar aikin ceton ta fitar jiya alhamis ta ce wani jirgin dakon mai da ya taso daga arewa maso yammacin spaniya zuwa brazil ya hango jirgin da yammacin ranar laraba kimanin kilomita da 815 a kudu da tsibirin tenerife daya daga cikin tsibirai bakwai na lardin canaries armenia ta sanar da amincewa da palestinu a matsayin ƙasa wadda ke zama ƙasa ta baya-bayan nan da ta yi hakan tana mai cewa tana da adawa da cin zarafin fararen hula a yankin gaza a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta fitar ta ce a kudurinta na tabbatar da dokokin kasa da kasa da daidaito tsakanin kasashe da wanzar da 'yanci da zaman lafiya da juna hakan ne ba ta kwarin gwiwar amincewa da kasar ta falasdinu kun saurari waɗannan labarai daga sashen Hausa na Radio France International. lokaci ne na labarin wasanni kuma kai tsaye muna tare da abdulrahman gambo ahmad to an gaida ɗan mutum kiyawa barka da a gurguje kaftin ɗin togar ƙwallon ƙafar faransa kilian mbappe zai samu damar buga wasan su da netherlands a yau dinnan an jima kenan a gasar cin kofin kasashen turai bayan jinyar karayar hanci da ya yi eh, wato raunin da ya samu a wasan su da austria wasan su na farko kenan to tuni dai dan wasan ma ya fara atisaye sanye da kariyar fuska wato wani amawali mai hada da fuska da hanci kenan <laughs> to sai ka ce wani basara ke kace eh, duk wanda ya san wato a dan wasan Nigeria Victor Osimhen irin shige-shigen haka wanda zaka ga za a dan rufe fuska saboda dai a baiwa hancin kariya to kariyar fuska ta amma wasu sun ce yana kama da ninja ma fa yanzu saboda eh to masu masu masa ba'a kenan za a ce eh to kariyar fuskar da data mfafi na dauke da launuka ne guda uku wato launin fari da ja da kuma shudi da ke alamta wato tutar kasar faransa eh kazalika akwai wato farkon haruffan sunayensa da kuma lamba goma na rigarsa da ke jikin kariyar fuskar tasa to mfafi dai ya samu raunin ne bayan da ya yi karo da kevin danso na austria a wasan da faransa ta buga na farko kenan a gasar ta cin kofin kasashen turai ka san wasu daga ganin yan barcelona ne suka suka yi masa irin wannan abin <laughs> har ya kai ga hancinsa ya gare to lalle kan kasan ne fa eh suna tsoron sa musamman ma yanzu kuma ya koma da ya koma Real Madrid Real Madrid to kasar Sabiya ta yi barazanar janyewa gabaki ɗaya daga gasar ta cin kofin kasashen Turai sakamakon waƙe waken cin mutunci da ta ce magoya baya suna mata akwai wasa da aka yi tsakanin Albania da Croatia kuma waɗannan kasashe guda biyu kamar yadda muka sani dama ba sa ga maciji musamman ma a shekarun baya tsakaninsu da Sabiya to a daidai dan za a yi mamaki a ce to ai ba da sabiya ake buga kwallo ba to me na su na kiran sabiya suna yi mata waƙe-waƙen cin mutunci ka gani da ma a ce da sabiya da croatia ne ko da eh. sabiya da albania to a ce an fahimta amma albania da croatia yawwa suna suna suna buga kwallo su kuma suna cin magoya bayan kasashen biyu suna ta eh. cewa a kashe yan sabiya a kashe yan sabiya to kaga waɗannan kalamai ne waɗanda ba a san su a fagen kwallon kafa to amma ita hukumar uefa ta ce tun ma ta kaddamar da bincike akan wannan lamarin to dan wasan ingila harry kane ya dage kan cewa za su samar da tsarin lissafi mai kyau don cimma nasara a gasar ta euro 2024 duk da rashin tabuka bin kirkin da kasar ta yi a wasanta da denmark a jiya alhamis inda suka tashi kunnen doki daya da ɗaya don yanzu ma 'yan ingila suna cewa ba sa son a sa musu shi ken a wasan da england za ta yi da denmark a nan gaba to abdurrahman nake gan an jima ka dawo ka karasa da karfe tara <laughs> to madalla To a jira jere yanzu kuma sai shirin jaridu tare da Muhammad Kabir bauchi Barka da wannan lokaci. Yawa an gaishe ka barka da aiki a Juma'a. Na'am. To masha Allah bari mu fara da jaridar punch da ake bugata tarayyar najeriya wanda ta mai da hankali akan wato umarni da gwamnan jihar kano ya bayar na hukumar 'yan sanda ko kuma kwamishinan 'yan sanda da a fitar da sarkin kano na goma sha biyar daga eh. gidan wato sarki da ke nasarawa kenan kwarai na'am to amma shi a matsayinsa na kwamishinan 'yan sanda wato aig usaini gumel ya ba da wasu dalilan da ya sa ba su bi umarnin gwamna eh, ba sai ya ce me kenan a abinda kawai jaridan ta faɗa kenan ba mu je har can ba. Na'am. Kasan an daɗe ana wannan lakunar tsakanin gwamnatin Kano da kuma eh, an dai shiga cikin abin ya zama kamar siyasa ma mutane na kan sa. yanke hukuncin nan ne shine wannan sabon al'amarin ya biyo yadda gwamnatin jihar Kano ta ce. Kasan ita ta ce gyara za ta yi a eh. wannan gida na Nasarawa an tambaye ta ma kamar yadda wakilin mu Abubakar Isa dan da goge tambayar eh. kwamishinan shari'a sai ya ce ita gwamnati koyaushe idan za ta yi akan aiki take. kuma akwai gyare-gyare da dama na'am to bari mu duba wata jaridar ita ma da ake buga ta a tarayyar najeriya wato leadership na'am inda ta wallafo cewa hukumar alhazai ta kasar wato nako ta gargaɗi alhazan najeriya da kada su ɗauko ruwan zanzan na zuwa ƙasarsu Najeriya. Akwai zanzam ɗin ne a Najeriya? Wato abin da ake nufi a nan shine aka hana su saboda karya doka ne yin haka, amma hukumar ta yi alkawarin ba wa kowa lita biyar bayan eh, ita za ta taho da shi daga can kasa mai tsarki zuwa eh, can eh, najeriya kenan eh zuwa najeriya idan ta iso da shi najeriya a filin jirgin sauka da tashi duk wanda ya fito daga jirgi sai a danka masa kenan sai a maka lita biyar dinka na'am masha Allah sai kuma jaridar ta sake wallafa wani labari da take cewa rashin wadatan kayan aiki ya wato ya jawo tsaiko wajen kula da lafiya a wasu asibitocin kasar kenan a wasu asibitoci wato gwamnati ta gaza wajen samar da waɗannan kayayyakin aiki waɗanda suna da muhimmanci. kasan an jima ana ganin dama a fannin lafiya da mm. wasu dai sassa a ɓangarori ana ganin gwamnatocin su kan gaza gaskiya na'am to bari mu duba ƙasashen waje inda za mu fara da jaridar wato arab news ita kuma ta wallafo wasu a uh, wani labari ne da take cewa mutane uku daga kasar rasha da ukraine da kuma amurka sun fada komar jami'an kasar jamus na'am ashe dai dan bauchi yana jin larabci dan kamar da larabci wannan jarida take bugala ko tana yi da turanci ne da turanci ne kai kuwa na'am to dan bauchi muna godiya nan da nan to na gode kwarai da gaske Ƙungiyar ECOWAS ta baiwa Najeriya tallafin dalar Amurka miliyan 1.900 don ayyukan jin kai da suka hada da rage raɗaɗin talauci da kuma tallafawa mutanen da ambaliyar ruwa ta tagayyara a shekarar 2022. ECOWAS ta ce za ta miƙa dala miliyan ɗaya ne ga hukumar kula da samar da abinci da duniya World Food Program don aiwatar da tallafin yayin da kuma za a damƙa dala 1,900 hannun ƙungiyar ƙungiyar agaji ta Najeriya Red Cross. Wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar na ɗauke da rahoto a kai. The support will help these communities. Wannan tallafi na ECOWAS za a iya cewa tabbas ya zo a lokacin da aka fi bukata saboda yanayin kuncin rayuwa da jama'a ke ciki ya wuce duk abin da baki zai faɗa. babbar darakta mai kula da ayyukan jin kai na ecowas dr sintiki tarfa ugbe ta mun karin haske da cewa the ecowas commission as part of its support to nigeria has provided the sum of 1.9 million dollars. Ƙungiyar ECOWAS ta bai wa Najeriya dala miliyan ɗaya da dubu ɗari tara a matsayin tallafi na ayyukan jin ƙai da za a taimaka wa mutane a ƙasar. Dala miliyan ɗaya na rage raɗaɗin rayuwa yayin da dala dubu ɗari tara ga mutanen da ambaliyar ruwa ya galabaitar. Dala miliyan ɗaya an bai wa hukumar shirin samar da abinci na duniya domin ta aiwatar da shirin sarrafa kuɗin a jihohin Sokoto da Katsina kuma za a mai da hankali ne kan yara da mata da kuma mata masu shayarwa. Bangare na biyu na kuɗin kuma wato dala dubu ɗari tara an baiwa ƙungiyar Najeriya Red Cross ta aiwatar da sarrafa kuɗin. A nan kuma zai shafi jihohin Adamawa, Kebbi, Kogi, Oyo, Rivers da Anambra don su ne jihohin da suka fi jin raɗaɗin ambaliyar ruwan. These are the states that have suffered the devastating effects of floods. Na kuma zanta da Dauda Muhammad babban jami'i a kungiyar Najeriya Red Cross. Mun samo mutum dubu ashirin da ɗaya inda suke zaune a cikin gidaje dubu uku da ɗari biyar a cikin jihohi shida na Najeriya. Jihohin kuwa sun haɗa da Adamawa inda aka zaɓi gida dubu, Kogi gida dubu, Anambra gida ɗari shida, Kebbi gida ɗari hudu, Oyo gida ɗari uku da kuma jihar Rivers wanda take da gida ɗari biyu. Wa'annan mutane za a tallafa musu ne da abinci domin rage musu raɗaɗin ainihin ambaliyar da ta same su a shekara ta 2022 haka zalika akwai kuɗi da za a ba su dubu casa'in da ɗaya. na zanta da wani ɗan jihar sokoto muhammad sani yari don jin ya wannan tallafi na ecowas ya zo musu ga kuma abin da yake cewa alhamdulillahi kasantuwa ta ɗan sokoto ina alfahari kuma ina jin daɗi da wannan al'amari a gare mu to abinda annan fata na kawai waɗannan kuɗi ya zan za su amfana ga al'ummar da aka kawo domin a yi musu aiki a kansu shi ma abdullahi sani muhammad lakwaja dan jihar kogi ya shaida cewa ni na yi farin ciki ma da aka ce red cross ne za su raba wannan gudunmawa alal hakika 'yan siyasa komai ya zo siyasantarwa suke yi wasu ma baya kaiwa ga wayanda ya kamata su amfana. Mutane da dama da na tuntuɓa kan wannan tallafi na ECOWAS babban jin daɗin su shine kasancewar ba gwamnoni ko 'yan siyasa ne za a ba su aiwatar ba. Muhammad Sani Abubakar Abuja, Arifai Hausa. bayanai yana nuni da cewar jimillar bashin da ake bin najeriya ya kai naira tiriliyan 101 biyo bayan karin rancen kusan dala biliyan biyar da gwamnatin ƙasar ta karɓa daga bankin duniya kaɗai a bara a shekarar ta 2023 dai ofishin kula da basuka najeriya ya ce zuwa watan disambar da ya gabata yawan bashin da ake bin kasar ya kai naira tiriliyan 97 lamarin da ya sanya masana bayyana damuwa kan yawan kudaden ruwan da kasar za ta rika biya kan rancen da ta yi kan haka ne nura ado suleiman ya tattauna da dr isa abdullah na jami'ar kashere da ke jihar gombe a tarayyar najeriya To duk da cewar gwamnatin Najeriya na kare matakinta na karɓar bashi da take ci gaba da yi domin aiwatar da manyan ayyuka da kuma cike giɓin kasafin kuɗi sai kuma uwa uba baiwa darajar naira kariya. Anya ko dakta ba tafka da warwara ake yi ba kamar yadda wasu ke tunani. A zahirin magana shine a mun shiga matsaloli ba masu yawa ba. tun da kasar nan ta zamanto bashi tun farko ya ci karfinmu duk abin da za mu samu a wajen biyan bashi da kudin ruwan bashi ya fi karfin gwamnatin ya fi karfinmu to kuma lokacin da shi shugaba bola ahmad tinubu ya hakar mulki bara daga hawarsa ya ƙara farashin man fetur e, to ka gani a gani na da wannan waje ya kamata ya cike gifin gaba ɗaya duk wasu basussuka da ake bin mu don tun kafin a ƙara dama ai akwai farashin fetur din ai hmm, da kuma wannan ake biyan wancan bashi. Dakta in na fahimce ka kana nufin kamar kuɗin da aka yi tsimi da tanadin su bayan da aka aka cire tallafin man fetur kamar misali za a tara naira tiriliyan goma a samu rara kenan a amfani da su sai a biya bashin. Alal hakika ne abin da nake nufi kenan domin ko a wancan lokaci a watannin karshe da shugaba muhammadu buhari zai rage mishi a mulki a watan hudu da watan biyar wadda ya sauka to a wannan lokacin ana kiyasin cewa a kaso 96 ne na gaba ɗaya kudaden shiga na najeriya wato revenue ake biyan bashi da shi kuma a wancan lokacin farashin man fetur yana kamawa ne daga naira da saba'in. zuwa ɗari ɗaya ko da tamanin haka to amma kaga an mai da farashin man fetur naira ɗari bakwai yanzu kaga ya ninka wajen su ukun wancan ya kamata duk bashin da aka karba ko tiriliyan nawa ne wannan ninki so ɗari uku ya biya ya cike wancan gurbin saboda haka ya kamata wannan ɗumbin ƙari da aka yi ya biya wancan wajen da rara ma a kansa. To menene abin yi a yanzu? Abin da nake dubawa shine yau albashin ƙananan ma'aikata ana ta turka cewa a biya ma dubu ɗari ɗaya ya gagara wanda dubu ɗari ɗaya nan ma ko da wani abu ba ma rike mutum zai a wata kwana talatin ba to amma sai daga sama su kuma manya-manyan sai dai ka ji wane yana so ya sayi jirgin sama ko ya sayi jirgin sama wane kaza an siya mar motoci kaza manya-manya ana samu ana makure ƙasa su kuma sama suna wawura suna gaba da shi hmm. wallahi in shekara ɗari in bashin tiriliyon dubu za a ce zai kare a waɗannan kashe kuɗin da ake yinsu a wancan wajen saboda haka ni a gani na idan ana neman a yi maganin wannan abin a tsuke bakin aljihun gwamnati duk waɗanda gata ta musu yawa da jin daɗi a cikin gwamnati a zabge nasu a biya na ƙananan na ƙasa ƙasa wanda albashinsu bai kai su ci abinci ba sannan a mai da hankali wajen samar da gina tubalin tattalin arziki na ƙasa abin da zai gina misali wutar lantarki shi zai tsaye da daidaita masana'antu a cikin ƙasa a bunƙasa noma wallahi mun fi karfin a ce wai Najeriya tana zuwa ta ci bashi a hannun kowace ƙasa ce da take duniya nan domin mun fi arziki. Tattaunawar Nura Ado Suleiman da Dr. Isa Abdullah na Jami'ar Kashere a Najeriya. a cikin labaran kun ji cewa a najeriya gwamnatin kano ta ba da umarnin rushe fadar sarki da ke nasarawa tare da fitar da sarki amina ado bayero nan take daga cikin fadar kasashen faransa da senegal sun yi alƙawarin karfafa alakar su ta fuskar diplomasiya tattalin arziki da kuma siyasa dakarun isra'ila sun kara zafafa kai hare-hare a gaza yayin da gaba da gaba ke kara kasancewa tsakanin su da hamas